dai abin da za mu ce wannan abu ganduje you are thank you thank you you are good you are fulfill your country you are good you are fulfill nigeria country you are thank you you are fulfill nigeria you are thank you you are ganduje you are thank you Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Um, Malam me zaka iya cewa game da gwamna Ganduje? Oh, kai kai oho malam muna eh? so mu ji ra'ayinka ne game da ganduje ganduje ra'ayinka ra'ayinka eh ganduje ko eh. okay

Banduji. Eh? Hmm. Hmm. Hmm. Ka. Kai. Ka. Malam. Ra'ayinka muka. Kai. Ra'ayinka za ka. Oh. me ka game da ganduje gwamnan jihar kano ganduje ganduje ne eh. ganduje ne eh. na ganduje malam um, muna so mu ji ra'ayinka ne akan Um, yadda abubuwa suke faruwa haka sannan kuma da gwamnan jihar kano wato abdullahi umar ganduje malam me za ka iya cewa akan ganduje malam magana na jam hai hai malam akan gandu da aka tambaye ga me zaka iya cewa ba gandu da ba na gano eh salamu alaikum alaikum salam malam barka ne barka ne na gajiya ba gajiya dala dan jarida ne ni na zo aiki ta nan kuma wallahi mai ya kare wa mota na gashi ba kuɗi a jikina dubu ɗaya nake neman taimako da Allah ka bani ya samu na gode Allah ya saka da alheri ah eh, malam dala zan so in ji ra'ayinka game da gwamna ganduje a zafi kamar dubu ɗaya da rabar da wani ba za ta ishe ka samu mai na ganin abin da zai faru da wani 多一些。那屋里带三百多，一个月。